Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Karmu wanda baya shine ta da mu sannadi na arzikin mu shine uwa uwa kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata mun fara tattaunawa kan batun rahoton da kungiyar abinci da aikin gona ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar wanda ya hasashen cewa sama da mutane miliyan 31 a juyi 26 a najeriya da su fuskanci karancin abinci a wannan shekara a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilin hassan maina kaina ya tattauna mana da wani kwararre kan harkokin noma a najeriya wanda ya bayyana irin hanyoyin da ya kamata a bi domin kaucewa fuskantar yunwa a Najeriya. Ga da yadda tattaunawar tasu ta kasance. Professor MK Hoffman a matsayinka na tsohon daraktan cibiyar bincike mai zurfi da kuma nazari akan harkokin aikin gona a ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma kwararre akan shanun aikin gona. Idan muka duba wannan hasashe da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, a matsayinka na kwararre me zaka ci akan wannan? Assalamu alaikum uh, Alhaji Hassan da uh, farko dai na yi godiya da wannan tambaya da kai mani kuma kamar yadda ka sani wannan wani abu ne wanda yake a gaskiya a uh, yana tada ma duk wani ɗan Najeriya hankali. A kwanan baya a matsayina na marubuci na rubuta a blueprint a cikin shafina na nuna matsalolin da ke faruwa game da matsalolin abinci tun daga shekara ta wuce da kuma har ya zuwa yanzu a sannan kuma na nazari na nazarci hira da shi ministan noma ya yi game da abin da aka emergency na food security wanda ya magana da yan jaridu kuma na ga jadawalin da ita hukumar WFP World Food Program ta yi na cewar kashi 34 a bara suna cikin matsalin matsalar abinci sosai da sosai. To, sannan kuma tambayar shi ne, tun daga lokacin da ita wannan gwamnati ta sa wannan emergency din na kan food security yaya abin yake kwalliya ta biya kudin sabulu kuku kamar da yanzu abin ya fito zahir cewar a gaskiya kwalliya ba da biya kudin sabulu ba amma kuma dalilai suna da yawa kamar da kowa ya sani misali ka gani babu iri mai kyau ba isasshen taki ga tsadar rayuwa ga talauci ga kuma matsalar tsaro dukkan sun haɗu sun gwame shi yasa ka ga wannan abin ya zo har ya kawo ga cewar a ita kanta fao ta ce miliyan eh, hudu da dugu eh, takwas da hudu a cikin a jihar gombe a jihar borno To, waɗannan wasu abubuwa ne wanda yake dole mu diba shi da, basira. To, yanzu waɗannan matakai ne kamata a ce an ɗauka domin shawo kan wannan matsala. To, me ya kamata a yi? Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa, amma waye ne ya kamata ya jagoran wannan abu, musamman ma ita gwamnatin tarayya. Domin ita kaga gwamnatin tarayya ita ce wadda take kamar wa ba da mama ake cewa, saboda na farko dai tana cibiyoyin bincike guda goma sha bakwai a Najeriya. wanda yake waɗannan cibiyoyin binciken dukkansu a kullum cibiyoyi ba abin suke labin da binciko abubuwan da noma da da kiwo ya shafa nan Najeriya. Sannan kuma a yanzu ga tsarin da shi wanda minista ya faɗa lokacin da ya yi hirar 'yan jaridu na wannan emergency on food security din kaga tsari ne wanda aka sa tun daga noman rani na bara har daminan nan har zuwa shekara hudu to kaga wani tsari yana nan sannan kuma ga hukumomin tsaro da soja da wayawa duk hannun yan eh, eh, federal government yake sannan kuma dubbin masana a kan harkar noma da kuma kan harkar tsaro sannan kuma ga dukiya wadda take za a iya amfani da ita ta a shigo da wasu abubuwa musamman ma kayan aikin gona ko iri da sauransu wanda zai zamanto ya taimaka ko kuma ya zamanto an ba da tallafi ga wanda shigo da shi to waɗannan abubuwa ne wanda suke idan aka ce za a tsaya a yi su tambayar shi ne, misa ba a yi ba to a gaskiya wannan ya kamata dole a tsaya a diba a ga cewar babban abin da ya kamata a yi shi ne, a fito da waɗannan abubuwa tsari da ake su ana suna nan a rubuce a zaune kuma da wannan masana a haɗa su a tambaya ta yaya za a biyo mu wannan abu saboda najeriya allah ya yi mana albarka ta noma da kiwo da duk abin za mu iya yi wanda yake zamanto cewar noman na za mu iya noma abubuwa sun fi guda ɗari a Najeriya wanda yake in muna so za mu noma to amma mun kasa shi kullum ana ta shigo da abinci ga kuma tsada ta abin saboda haka dole a zauna in aka zauna za a samu ta yadda za a tafi da wannan amma a gaskiya yawanci mu gabaki daya wani lokaci ba ka sanin ma abin da ake ba ka san ina ake ba so kaga wannan shine ya kamata gwamnati ta bude hanyar da za ta zama ta yi ta zauna da masanan nan ta ina ta wace hanya ya kamata a bi don aurewar wannan matsala saboda ita wannan matsala fa ba kawai wai marasa kuɗi ta shafa ba har su ga masu kuɗin domin idan mara kuɗi bai da abinci yin wata hana shi ya bacci to shi kuma mai kuɗi ba zai iya bacci ba saboda wanda baya da shi bai bacci ba kaga wasu ko akwai barazana kenan ga mai shi idan mara shi baya saboda haka yana da muhimmanci ya zamanto an tashi tsaye kuma wannan abu tintin tintin an ta magana sa ba ma kawai maganar ishu din tsaro ko iri ba da sauransu akwai magana kuma canjin yanayi wanda yake zahiri ne abu ne ke faruwa ana ganin shi kowane lokaci dukkan duk manoma sun san daga wanda yake eh, noma shekara goma zuwa yanzu zai gaya maka yana ganin a barazanar you know, matsalar yanayi canjin yanayi to amma alhamdulillah duk waɗannan abu za a iya maganin su idan har an tsaya an zauna an bi an tsara na san dai an riga tsari amma a tsaya a yi a fito da tsarin a tafiyar da shi shine babban matsala ga ita gwamnati sai ka rasa koma mai ake ciki to ubangiji Allah masu jagora masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin tsohon daraktan cibiyar bincike mai zurfi da nazari kan aikin gona a jami'ar abu zaria Farfesa Muhammad Khalid Usman da wakilin ma Abuja Hassan Maina Kaina sai kuma Fiona Wamayi da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku na arziki, ku kama noma yaƙi na cigaba bayan shi ne ta da mu, sandare na arzikin mu shi ne uwa uba.